si vous êtes opérateur économique, commerçant, entrepreneur. Idan kai babban ɗan kasuwa ne ko kuma shugaban wani kamfani mai tasowa, mashara'antar al'amuran kasuwanci tana nan zaman su. Idan kasuwancin su ya kai miliyon ɗaya, amma waɗanda bai kai miliyon ɗaya ba, to alƙalin gunduma ne yake kula da su. Duka wani babban ɗan kasuwa ko wani shugaban kamfani da yake da matsala dangance da sha'anin harkokinsa, musamman ma dangance da hulɗarsa da abokanin hulɗa ko kuma kuma abokanin cinikayya yana iya kasancewa 'yan kasuwa tsakaninsu ko kuma ɗan kasuwa da wani na daban kuma doka ta ba mu damar sauraron yan kasuwa da wanda ba ɗan kasuwa ba amma da hujjar da zaran aka kawo kara a nan mashara'antar al'amuran kasuwanci to tana zartar da hukunci ne akan dokokin kasuwanci haka kuma muna yin shari'a akan matsalar banki da wani da dai sauran al'amura da suka shafi sha'anin kasuwanci kuma mashara'antar Masana'antar sha'anin kasuwanci ce kaɗai ke da hurumin zartar da hukunci dangance da irin waɗannan al'amura. Misali, matsala tsakanin banki da wani ɗan kasuwa, shigar da ƙara har zuwa ƙarshen ta duka bai wuce wata biyu da rabi. Bayan kwanaki da muke ba su domin su yi sulhu tsakaninsu. Saboda abin da muke so shine a yi tsari na kwanaki biyar da muke baiwa mutanen su je su yi sulhu. Idan ba su shirya ba, sai mu saka alkali da zai musu shari'a. Duka dai a takaice shigar da karar har zuwa gabatar da karar bai wuce watanni biyu da rabi dangance da abin da ya shafi shiga da fita a nan ta al'amuran kasuwanci.